يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ألا تسمعيك والفاء يومنا رانر أشرين دهدو قواتن بيار شيكرا تدبو بيود دشاء أكد هيفور النبي عيسى عليه السلام وتتدد دا رانا شاهدو قواتن بقوي وترجب shekara ta 434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a ci gaban karatun mu wannan littafi nabiyur rahma durusun wa ibar na dan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo za mu tashi a shafi na 19 رباؤه في بني سعد هو شاير ده منزو اتكين قبيلة بني, بني سعد كانت من آدة العرب في الحواضر إن آدة تكين الآدة لا ربا أبراهيم أن يتلمسوا لأولادهم المراضع في البوادي su nema wa ‘ya'yayensu waɗanda za su shayar da su nono a ƙauyuka ibti'adan bihim an amradil hadira don nesanta ‘ya'yayen nasu daga cututtukan cikin gari cututtuka da galibi an fi samunsa a gari a birni to sai a yi nesa da 'ya'yan don kasta kawo da irin wannan cututtuka sai a yi ƙauyuka da su ba hayakin inji ba na mota babu sabis da yawa da abin da ya kama da haka ko? waliyata ƙauwa a jisamuhu kuma don jikunansu su yi ƙarfi domin zai taso a cikin wato ane ƙauyawa a yi langa a yi gudu a yi ɗiban ruwa a yi noma da abin da ya kama da haka ba magana ya ce kwanta a magana ya ce ya gaji ويتقن اللسان al'arabi alfasiha fi tsofolatihi ويتقن اللسان العربي الفصيح في أفولته كما دن سقري da harshen larabci da ke cike da fasaha tun suna yarinta tun suna ƙanana ko yanzu ka kai yaro ƙauye zai taso da hausa garai duk abin da ya ja ma hausa zai ma ba magana in kana shan kwanar can to me kwanar sai maka tiris kuma kwana mana ya sunan kwana sai baka ce to haka za ka sai jera maka abu uku hudu amma duk hausa aro ce ta wani yare to amma hausa faiwa sai ka zuwa wanda yake kauye shi ne komai zai maka hausa ce zuriya saboda can waɗanda suke yaran ne zalla a tsakani ba wasu yarurrukan daban-daban a cikinsu فاسترضع له جده عبد المطلب امرأة من بني سعد بن بكر تدعى حليمة بنت أبي ذؤيد السعدية إيش فاسترضع له جده عبد المطلب سيكا كان النبي عبد المطلب إنما مسا من شايروا إن إنما مسا امرأة وتمت من بني سعد بن بكر الزرير قو قبيلر sa'ad dan bakar du'a wadda ana kiranta da halimatu binti abi du'aib halima yar abi du'aib as sa’adiyya ma'ana wacce ake dangantawa zuwa ga wancan wato sa'ad bin bakar din wato anin kakansu ko kuma tushen kamar yanzu ka ce dan tata ko ka ce dan gwatai ko ka faɗi wanda da su wa zawjuha al-harith bin abd al-uzza mijinta shine haris dan abdul uzza wa yukanna bi abi kabasha ana masa alkunya da abi kabasha wanda tace alkunya su shine mijin ita halimatu sa'diya al haris eh eh abi kabasha na yawwa al bin abdul uzza sunan babansa eh, shi sunansa al-harith ورأت حليمة السعدية وقومها أمرا عظيما da halimatu sa'adiya da mutananta al'ummata sun ga al'amari mai girman gaske tattare da mai a zaman da ya a cikin min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi albarkatu na shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hasalat lahu hadithatu shaqqi sadr wa huwa indaha sannan anan ne ma batun tsaga kirjinsa ya faru da shi sanda yake gurinta wa hasalat lahu hadithatu shaqqi sadr wato abin da ya afku na tsarin kirjinsa ya faru da shi wa huwa inda ha yana a gurin halimatu shi ne tsarin kirjinsa na farko an tsarin kirjin manzo sau biyu to na farkon yana gurin halimata Sadiya ya faru da shi malam zai magana sanan gaba ita as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya a wato ainihin bibiye shi a taso shi a gwada a kwankwasa a cewar da akwai ko babu ukur ma ta'rifuhu min sababi hadithatin fi faɗi abin da ka sani wanda ya jawo abin da ya faru da ma'abota giwa ashabul fili wanda suka suka shirin rushe ka'aba maimakon rushe ta aka rushe su ka faɗi abin da ka sani me ya jawo haka

<laughs> shi wanda ya shafa kashi a jikin wato anin cocinsu abraha ya yi haka don kishin an yi wa gurin su kishiya saboda haka ya ji kuma cewar su ake a ɗauke jama'a daga can a dawo da suna ije ya haka ko sau da haka abraha da shi jama'a suka yi ayayi na ce to bar ma a zo a rubuta ka'aba tunda wani dan bautar ka'abar ya zo ya yi musu ba daɗi su kuma to daga haka kuma wannan abu ya faru to tambaya ta gaba yake cewa limadha sumiyat alhadisa bi amil fi me yasa aka kira wannan abin da ya afku da cewar wato abin aka danganta shi da giwa aka ce abin da ya faru da giwa ko kuma wato amal fil shekarar giwa ne yasa ake kiransa shekarar giwa eh saboda giwar da ke cikin ayar da babbar giwa wato shayabo mahamud ko in ka tuna ka banta sai ka tuna da mahamudin gidan saboda haka an taho da ita a cikin ayar yasa sai ake cewa kawai amal fil hmm. ما هي السورة التي أنزلت في هذه الحادثة وفي سورة أكا سوكر أكا وانا أبن دي فارو سورة الفيل إذا ما سورة سورة كينا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوشأك هيفاء النبي إلى لا من شاء الله صفتها قريش عام الفيل شابي غوث الربيع الأول أو تمغنى وكما takwas ga wata a wata magana ko kuma goma ga wata a wata magana amma wace ta fi shahara kuma jamhuri suke kai sha biyu ga wata kaga dai a game da manzo kama dai ba lama ba dama lafiya launi yankon da zuwa na maganar ya maganar haihuwar manzan ka karkata eh to dai amal fili dai amal fili ko <laughs> amma za ka iya zartar da wani abu yanzu yace uzu al-asbab allati جعلت العرب يلتمسون لأولادهم المرادع من البوادي لذلك وانا وانا لا ذاك لي أكي أذكر الأسباب التي حصلت جعلت العرب يلتمسون لأولادهم المرادع من البوادي فقالوا أبوان لا larabawa لا nema wa 'ya'yayensu masu shayarwa a ƙauye saboda samu ƙwarewar yare samu ƙwarin jiki ba lalaci aiki tukuru sannan kuma nesan tasu daga cututtukan cikin gari wadda eh. su kwanta su a gindin bishiya iska ko ta ina oxygen sai dai da za ka sha A ayi muku wani sai carbon hydrate ake ce mutum kuma gani مسم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم يا سنن وستشاهد النبي ومن أي قبيلة جاءت أو قبيلة بني سعد فأغمى دون ما ليس رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم kiwon annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga dabbobi kiwon dabbobi da annabi ya wa hadithatu shaqqi sadr da kuma batun abin da ya faru na tsaga kirjinsa ra'ayuhu lil ghanam abu na farko alif shine kiwon manzo ga dabbobi da ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallama al ghanama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi kiwon dabbobi fi ci bani sa'ad a can ƙauyen bani sa'ad ƙauyen su halimatu sadiya inda aka shayar da shi tun a can ya faro kiwo ka gama na aikin da aka kai shi koya ya koya wafi ahali makka kuma ya yi kiwo ga mutanen makka ma duk a akan wani ɗan yanki da ake bashi na azurfa ko zinari ladan aikin da ya taqabaha minhum muqabila amali yakan nemi a bashi wannan ko yana karɓar wannan wato ɗan yanki na zinari ko azurfa daga wajensu a matsayin biyan aikinsa mana ladan aikin da yi kudin kiwon da yi rawar imam al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya rawaita hadisi cikin sahihin littafinsa an abi huraira hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanama babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya kiwon dabbobi qalu wa anta ya rasulullah suka ce haka kai ma ya manzon Allah ka yi kiwon dabbobi wanda su sun tsinci musulunci lokacin manzo ba yana makiyayi ba mafi yawancin su masu wannan tambaya qala na'am ce eh na yi kiwon dabbobi kuntu ar'aha ala ƙararri li ahli makka na kasance ina kiwon dabbobin akan wani ɗan yanki ko wani ɗan abu da bai kai ya kawo ba na zinare ko azurfa ga mutanen makka to da haka manzo ya yi kiwo ومن أبرز الحكم والعبر في هذا kafin mu shiga wannan shine aka rere yawa yara shi ko kai ma ka rere za ka iya bayaran ka annabcin yana ƙaraminsa ba zaune gari banza ba ne domin kuwa ya kasance yanayi wa mutanen maka kiwon dabbobi an taɗa ciwon karatun gaba ɗayan faɗa kaga sai ka sa yaranka shi ma ya taso kada dan yi karatu an ce ga suna ya ce shi daidai biro ko da haka to ga manzo ya sana'a to shi ne ma da ya wa min al hikami wal ibar fi hada ina daga cikin mafi bayyanar hikima da abin la'akari a wannan abin da wato ya faru da manzo na kiwon dabbobi na daya an yi hasila lahu ko eh, an yi hasila lahu sallallahu alaihi at tamarrud ko an yahsula lahu tamarrud abu na farko shine an yahsula lahu sallallahu alaihi wa sallam at-tamarrud dan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya samu gogayya bi ra'iha da kiwon dabbobin da zai samu gogewa da kwarewa ala ma yukallafu bihi akan abin da za a dora masa nauyinsa min al-qiyam bi amri ummati na tsayuwa da al'amarin al'umma sai aka fara doro shi akan kiwon dabbobi kafin ya zo kiwon mutane wanda ya kiwon abin da bai da hankalin ka bashi mai hankali zai kiwata ma ko to wannan ina daga cikin shirin da ubangiji ya masa na wannan kiwo kaga ba irin kiwon yanzu bane ba tun farkon dare har tun farkon safiya har dare kuma yau haka za a yi gobe za a yi abin da ka sani shekara 20 ba haka yake ba karatu ba salatin annabi ba kaza ba kaza ba kaza ba su kirko to ba irin wannan kiwon ba kiwo ne wanda ma zai ba shi damar shirin karɓar wahayi da kuma renon mutane akan wahayin da aka ba shi sadaka kiwo in yi zama tun za a samu wato gogayya da ƙwarewa ce daidai ne amma in yi zama shi ko za a laro a kansa kwata-kwata zalla ba karatu ba wani abu sai shi to kuma illa da za ka taso kamar dabbar da kake kiwata أن يحصل له صلى الله عليه وسلم بمخالطتها الحلم kuma dan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ta dalilin cuɗanyarsa da waɗannan dabbobi da ya kiwata ya sami alhil haƙuri in haƙuri ya kai haƙuri aka kai makurarsa sai ake cewa alhilmu ma'ana wanda ba shi yake cewa san hali ma'ana duk wanda ya sami wannan zai ji yana kansa saboda yana da halin da za a kaunace shi to shine alhilmi to Allah ya haka dan igadarwa da manzansa hakuri shi sa aka sa shi kiwon dabbobi wa shafaqa dan ya taso da tausayi saboda zai aikin mu'amala da da mutane kaga kenan duk wanda aka san za a tura a cikin jama'a ina buƙatar horo na yadda zai mu'amala da su ko wanda aka san zai koma ya lauyanci to tun da jama'a zai lauyawa Da siyasan mu'amalar jama'a tun da balinta zai siyasan mu'amalar jama'a tun da likitanci zai siyasan mu'amalar jama'a amma in injiniya ne ije ta kwale-kwalen wannan ko bai san jama'a ba dama harka ce sai da zai fitar da kaza da kaza ko in ya fitar shi kenan ko ku daidai ko ba ku daidai ba shi ya fitar ko amma shi ma duk da haka da za su yi mu'amalar jama'a ta iya ko yaya ko bai kai na waɗancan ba لأنه domin shi manzo sallallahu alaihi wasallama idan sabara ala ra'ayiha idan ya iya yin haƙuri a kan kiwon waɗannan dabbobi wa jam'iha da tattara su guri guda ba da tafarruqiha bayan sun tarwatsa sun wawwatse fil a gurin kiwo ko a makiyaya wa naqliha da kuma wato anin daukan su ko cirarsu daga wani guri min masrahin daga wajen kiwo ila masarahin zuwa wani wajen kiwon nan ya kawo su ya gada sun ci karfin ciyawa gurin sai kuma ya kada su gurin da ciyawa su take lullu ta fana haka daga nan ita daga nan daga nan ta shi ta zama cin abinci kuma ya dauke su gurin ruwa da su to wannan kai kawon da dauke daukar su daga nan ainihin da su din ina gadarwa da mutum haƙuri kuma tausayin waɗannan bayan allah isa mutum yake ta wannan ƙoƙari ga tausaya musu ga kuma haƙuri da abin da za su yi maka na ka kaɗo su sun yi nan ka sake kaɗo su sun kuma nausawa haka har ka saisaita su su iya a aduwiha da kuma ingije musu dukkan wani wanda zai iya cutar da su a matsayin maƙi gare su min sabu na abin da ya shafi wato ainihin dabbobi masu farauta kura ce wani ta ne daga cikin dabbobin da su kawo wa dabbaka da kake kiwo hari to shi makiyayi za ka san da shi da ciki biyarsa irin kiwon da galibi har na yanzu ma da sandarsa da yan da yawa tunanin shirye shiryen su irin nasu shi ta yadda in abu ya dabbar sa ko shi to zai tun kare shi ki kare wa sa abin da zai cutar da ita kuma kare wa kansa a lokaci guda wasariƙin da kuma ba su kariya ko ingije musu barawo da zai zo sata wa gairi hima da wasu waɗannan guda biyu da ba a faɗo ba wanda suke da alaƙa da dabban nan in ya fuskanci cewar ga alamar hadari ne zai tunanin cewar bari ya maza ya kaɗa in ruwan ya zan ko ya zama tsakanin da gida ɗan taƙi ne kaɗan ba kamar a ce ya same su suna tsakiyar daji ba ko da abin da ya kama da haka duk dai wani abu da zai iya sa yi musu wato ainihin tallafi da agaji wa ma'rifatihi bi ikhtilafi qaba'iha da kuma wato samun sanayyarsa da bambantar ɗabi'unsu domin a kiwon nan zai ga dabba mai tsokana zai ga dabba mai haƙuri ko zai ga dabba mai raki yanzu na aka mata ta ihu kenan kai ka ce an cire mata ƙaho nan ku kawai rana ma aka kawo mata ma ba a same ta wata kuma kaga an soke ta ɗin har an kada ita amma ba za ka ji ba ko wata kuma yanzu nan an je an ci abincin an koshi amma akan hanyar da kake tawowa da su ko sai ta kai wani abin razama duk da koshin da can kuma har sai da ta bari mata nemi guri ta huta na ce da an koshi bari ku yi gidan to akan aje gidan sai ta tsokani faɗa ko to wannan duk zai sa wato yadda ka karanci waɗannan dabbobin to za ku zo kai mu'amalar jama'a za ka ga masu irin wani ka ga mutum mai haɗama ya cinye na bakinsa ba kuma ya gudu wani haka dai to duk wannan karatun ina ci e wa shiddati tafarruqiha da kuma tsananin wato rarrabuwar su ma adatiha tare da raunin da suke da shi wa hatiyajiha ila mu'ahada da kuma buƙatar da buƙatar da suke da ita ta bibiya da wato ainihin sa ido a kan dole sai ka zama tare da su akai akai kakkai sake da su ka sake da su wata ka iya raka ka kai sake da su sa ya bannar da za a zuwa ce a kamo makiyayi so da ka sai da wannan in ya samu wannan horon alifa min zalika sabra sai ya saba da haƙuri daga nan alaƙi ya dafi umma a game da jagorancin al'ummar da su da hikima daga cikin hikimon da ya sa allah yake sa annabawa suke yin kiwo saboda za su zo su yi kiwon mutane sai a fara sa su kiwon dabbobi koyi tausayi su koyi haƙuri su koyi tattali da kirkintawa da yaki cewa abin da kake kiyayewa abin da zai cutar da shi to haka za su zo su yi kuma mutane irin wani hikima ta uku da abin lura cikin kiwon da manzo'i annallaha la yu'jizuhu an yuhayyi Ali rasulihi sallallahu alaihi wa sallama kulla wasa'il al-aish ar-raghib annallaha haqiqa Allah la yu'jizuhu ba zai gajiyar da shi ba me an yuhayyi ali rasulihi sallallahu alaihi wa sallama ya tanadawa ya shiryawa manzon su tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kulla wasa'ilil aishi dukkan wasu hanyoyin marayuwa rayuwa rage ta hutu da yalwa da ba wahala a cikin zai iya haka da ubangiji ya so kawai manzo sai a samar da sai a kawai ya zuba kuɗi aljihun sai zai bantaro yi zinaran da ya Allah ne ya ce suke nan sai a girke masa shi a gida da na hannunsa ya ƙara ya je bantaro in ya kashe kuma ya ki ciro? to da ubangiji ya so zai iya masa haka amma sai bai ma hakan ba ko waye gunihi da sai ya wadata shi daga duk abin da zai bukata bai zalika anit ta'ali ma'ana ya wadata shi da wannan abin da zai bashi na biyan bukata da yalwar arziki idan to ya wadata wa yugunihi bi zalika da wannan abin da zai wadata shi din sai zama ya wato dauke masa an ta'abi fuskantar wata wahala an gane ko eh da babu abin da zai gajiyar da Allah ita na dawo manzansa dukkan hanyoyin da zai samu rayuwa ta hutu da yalwa wa yugunihi idan ya wadatar da manzo bi zalika da wannan abin da ya sama masa ita na da masa na arziki din an ta'abi daga fuskantar wata wahala kaga da sai ce ba sai ya kiwo ba shi ya taso dama cikin wadata da bantar bantar ɗinsa yanzu kada da kuma wato ainin kaiwa da kawowa don neman abin da za a kai baki shine kada da kada al insan abin da kai dan cikin surtul inshiqaq ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulati eh kadahan alkadahu shine tsurwuri neman abin da zaka ci ta hanyar kai ka dawo ka tashi ka fadi a shiga na a dauki ka a yi dako a yi waye a sauki a yi gumi to wannan shine kada da ka Allah ya da ma haka dan adam innaka kadifan ila rabbika kadahan famulati kai ne wahala ne haka zaka yi haka zo ka samu ubangijinka kai mai haduwa da shi ne ko ka so ko baka so ko ka fasa ko baka a dai fafata to fafata mai lada ita ce walakin arada an yu'allima al-ummata sai dai Allah ya yi nufin isanar da bayi isanar da al'umma ga baki ɗaya an na khaira maktasa al-mar'u cewar mafi alkhairin abin da mutum zai nemo min amalihi shine abin da ya aikata da kan shi ya fi alkhairi akan a ce kawai a kama ka ce wa juhudihi shakhsi mafi alkhairin abin da mutum zai wato nemo don ya kai baki shine juhuduhu shakhsi kokarinsa na dan adam kokarinsa na mutum yi abin da zai iya ya samu ya kai bakinsa to wani yana ɗauke masa hankali daga tsayawa ita wani tunane-tunane mara ma'ana don lokaci idan hutu ya hutu sai kuma ya tsoro da abubuwa na tsiya an fahimta ku kamar da jaki yake kana sai ma aiki to kai ce ko shi ka bari an kammala ka bashi amma in yace ba za a aikin ba ko sai ka tsora maka kayan izbar to haka dan adam din ma yake lokacin ya koshi tsiya ce da shi amma a samu wata ran a rasa samu wata ran a rasa sai a tarakawa wa anna qimatal insani fi ma yuqaddimuhu li mujtama'i kuma dan ubangiji isanar da bayinsa cewar anna qimatal insani darajar mutum da kimarsa da matsayinsa a cikin al'ummar da yake rayuwa fi ma yuqaddimuhu li mujtama'i shine abin da zai gabatar wa society din al'ummar in ka zama mai amfani da al'umma to kai ne wani abu har bayan mutuwa ka za ta faɗa ba gane ba na taɓa su sardauna ana taɓa su tafawa kwalewa suwaye suwaye ga suna an fahimta ko saboda ne sun gabatar da al'umma wani abin da wato al'umma take cin gaba da su da su, ta audu bako ko ta har yanzu wani titi tun da audu bako har yanzu ba a sabunta ina nan shi ne ko shekara nawa min khadamat ko khidimat dan gani da abin da ya shafi dawainiya qadra taqatihi gurgurdan ikon sa wasu tsati da yadda zai iya to wannan shine kima mutum a cikin al'umma a ce ya ba da wata gudunmawa a rayuwa da al'umma suke cin ta ko bayan mutum to wannan shine mutum amma ka zo ka tafi to sai ka zama ka zo ka koma irin ta yara da ake cewa an samu karuwa amma ya koma kai ma ba ba wani abu da aka gani a zaka wa annahu sallallahu alaihi wa sallam ko annahu sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yu'ashiru fihi du'afa min al-gilmar ina cuɗanya da waɗanda suke raunana a ƙoƙarin isar da sako da kuma hulɗar da zai da su min al-gilman na abin da ya shafi yara to wanda yi mu'amala da dabbobi ai mu'amala da yaro abu ne mai sauƙi a gudu so dabban na yanayin ta yanayin yara abin da zai cutar da dabba za ga ta tunkare shi kai za ka je ka kaɗo ta to yaro ma haka yake abin zai ce shi ya kai kansa kai ba ka tattaro shi to wannan mu'amalar za ka yi da masu rauni sai aka ba ka rukon masu rauni kafin waɗannan masu rauni za ka haɗu da su na laysa fihim isti'la'u ko ahli jahiliyyati waɗanda wato babu jin kai irin na jahiliya a tare da su al'ula tun wato lokacin maguzancin farko allazina kanu yasta'luna bi sharafihi wadanda su kuma suke jin kansu suke girman kai saboda darajar to da haka to zai zo ya mu'amalanci masu rauni daga cikin wanda suke wasu ba ma yara bane iyayen ne amma rauna na marasa ƙarfi to zai mu'amalance su zama da irin waɗannan sai ka zama mai haƙuri sai ka zama mai tausayi in baka da tausayi baka san ma wato mara shi ya kusanto ka za ga ai nauyi ne ya ƙaru a gare ni amma mai tausayi bai ƙyanƙyamar wani mara mai rauni kai matso shi ko ya zama tare da shi an na fihi kasban madiyan a wannan kiwon da manzo'i akwai kasban neman abin kai madiyan wanda za ka ganshi a hannunka shigo hannunka ka taɓa kamar abin da ake bashi na wannan dinarin ko kuma azurfa to akwai neman na kai da za ka diga shi ka nema ka samu min amalin yadi daga aikin da mutum ya aikata da hannunsa sana'ar hannu ke wa afdalul kasbi dama kuma mafi alkhairin wato nema sana'a ma kana min amalin yadi ita ce wacce mutum ya aikata da kansa da hannunsa wannan ta fi tsarki daga a ce ka ci riba ko ka yi ko kai da ciki magana ce ta wahalarka da kai kwankwasa wadda kai da basira da ka aikata aka ɗauko ka san ka aka baka haƙan da kai kai masa rijiya ko kai masa masa ya ɗauko ya baka ya gani gashi jika ciki da gumi shi an ce jika kai wannan ya san ba zai ba gurin sau da abu ne mai sauƙi ɗauka ya baka don ya ga wahalar da kai na yanzu aka ce sai kowa ya shi masansa ai ka ga ba sauƙi ne kowa sai haƙa rijiyarsa ai ka ga ba sauƙi ne to irin wannan zai ga zai sabar maka cewa eh kai wani abu da zaka samu na kanka kuma ka ga abin da ka samu din gashi ya shigo maka to mai irin wannan samu to duk abin da ya samu yana tattala shi abu mai albarka mai amfani za ga mai irin wannan bai na tafi da sa a banza a wuce karanci ne kaga wanda zai ci wahala ya samo kuma ya zo ya batar a banza a wuce ya san wuyar da ya ci kuma yana kaddara wuyar da ya ci daga yana kokarin ya yi abin da zai amfane shi eh. arada an yu'allima ashabal mabadi والدعوات أن يعتمدوا على أنفسهم ألا يا نفهم da samun sanya manzansa ya kiwo ya yi nufin an yi wa allima ashabal mabadi shi manzan in ya koyi wannan kiwon Idan zamanto ya koyar da ma'abota tushe wadda awad da kuma wato yan farko-farkon al'amari an yi a tamido ala amfusin cewar su yi kokarin dogaro da kansu awwalan a karan farko kira za ka yi a wani abu kake so ka samar to lalle ka yi kokari tun farko ka dogara da kanka kada ka dogara da abin da wani zai baka a abin da za ka ran da ya hana ka ba za ka iya yi amma in ka dogara akan cewar guntun gatarin kan ji bahaushe ya fi tare ka bani to sai daga wannan guntun gatarin sai kai kuma wanda ba guntu ba sai ka cikakken gatar ko eh haka wani ban Allah yake faɗa yake cewa shi wannan abin da hausa suke faɗa ya gan shi ganin ido sun tafi yan uwa ne amma irin wannan ɗabi'ar da ake da ita yan ɗaki kaza da yan ɗaki kaza sai ka kamar wasu abokan faɗa to an ce su je su yi ita na su tarin da kusashe ne na waɗancan kuma sabo gadagau to mu tafi in suka yi sai su ba mu sai mu ma mu sauro sai ce a ah, mu fara tafiya da namu in ji dan uwan mu je kafin su su gama su bamu mun rage ana zuwa wannan sabon haka da za ana fara sai ku bal irin biyu sai ce to kaga irin ta ku kaga guntun gatarinka yake a fili ya ga guntun gatarinka da ba ka ga sabuntar da rana to da sun dogara da wannan da ba su yi ba sai zaman to da ita nasu ma aka samu mafita a rana ba na waɗancan tsalli to Allah subhanahu wata'ala ya sa manzon sa ya kiwo dan al'ummarsa ya ɗora su akan cewa duk abin da su a kokarin su na kira ko kuma na aja wani harsashi su zama sun dogara da kansu kafin dogaro da abin wani yasa ko da abu ake so za a aka wata kungiya da fito a matsayin hannun jari ko kuma wato uwar kuɗi wane za ka ba da ka ni zan ba da ka wane zai ba da kaza da shi za mai kungiya lista da shi za mai kaza da shi za mai kaza to sai abin ya tafi amma tun gurin magana za a mata rijista ko zo alhaji kai za ka mata rijista alhaji kai za ka ba da kuɗin rubutu kuɗin takardu da waye to za ku rade ba ku ba ba rana an fahimta ko to ku fara wani abu koya hoɓɓasa su sai a ga wala ya ishu alatan ala ahad kada su rayu a matsayin wato nauyi akan wani hatta la ya kuna li ahadin alaihin minna har kada wani isamu damar yin gori a kansu minna shine gori ta da bilmanni aw fadlun ko kuma wani jin isa ko daraja ko martaba ai ni ne masa kaza shi ma dai nau'i ne na gorin ko kuma ya ɗan cewar ai da shi da ba zasa ake rawa to amma dama da ba zaka a ciki kai ba magana ce ba zasa ci zalla ya san ba zata kaɗai ba ta isa ta yi wannan abin da ake ko irin wannan aikin ga yadda ake eh ka bada kuɗi ka bada buwan siminti ka bada shi amma ai ba kai kai haƙa ba ba kai kai gini ba ko a ɗauko su mutum naka ajiye a gurin mana ta yi a kaga ba za ta yi ba to haka uhu zalika an da bil haqqi fi wajhihi idan mutum ya maka rana ya tsaya maka da abubuwa to sai ya zama to fayyamna'uhu zalika shi wanda aka yi waɗin wannan abin da aka masa na rana sai ya hana shi an da bil haqqi ki fito da gaskiya ya fayyace ta fi shi a gaban wannan ko abin da ya shafi wannan wanda ya masa rana to manzo an sa shi akan wannan tsarin nan kada in ya zo kira zuwa ga Allah ya to kai yanzu da za ka magana aji ka cika shaɗin da abin da muka ba ka za ka bayan zumun kuma mu da bamu iya ba sai ka yana ta ai bai kyautawa na ba duk wahalar nan da ya da shi ka ji yanzu shi ke cewa wai ba ma akan daidai yake ba. ko ta samu bakin faɗa to su kansu sahabban ya tsura su akan wannan tsarin cewa renan da zai mutu a tashi ɗaya a nemi na kai dan kada wato ainihin ka kasa faɗar gaskiya ga wani saboda ya kaza irin abin da ba shi yake cewa ya shi ladan kuturu to kaga ka ci abin kuturu aka gaba magana ka ce ai ina tararan hannu kai oh, a saka ba ta askin kuturu ba abin da ya baka fa saboda haka wannan shine wato dogaro da kai kuma yanzu abin da malamai suka rasa ke kuma su zuwa kira zuwa ga Allah sai ka tara malami 100 a Najeriya baka sami mai sana'a kansa guda ashirin ba duk albarkar makaranta yake dan da ta ƙi zuwa kuma ya faɗa da Shi ne matsalar yi e, ko kuma ya biya wa gwamnati tunda ita yanzu za ta bayar ta shi ke duk abin take shi za aka zo magana sansan sai ce ko lokacin sa bayan yi kansu ka ce malam gari ya ne ce ya san adadin wanda suka yakin badar to kirga su aka yi aka ce abin da za su ci ba zai isa ban ba kirga su ba ko haka za ka yi ta ji saboda bai da takamaiman abin da zai dogara da shi in kuma kace ba zai wannan ba shi na ka zuwa ka masa da haka da ka fara shi da Allah ku cire shi wannan kada ta sa mai bakantar zai mana to haka amma ka tsayu a kanka ne muna malar sai ce hadisatu shakka sada tun da dama ya ɗan gaya mana a farko ce zai magana akan kiwon dabbobin manzo da kuma tsaga kirjinsa da aka to ya zama magana kiwon dabbobin da kuma abin da aka karu da shi a ciki sai kuma yake to magana tsaga kirjinsa fi sanatin rabi'a yace a shekara ta hudu min umrihi sallallahu alaihi wa sallama daga rayuwar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waqa'at lahu fi badiyati bani sa'ad hadisatu shaqqi sadr sai batun tsada kirjinsa ya faru da shi a yana ƙauyen garin banu sa'ad inda halimatu sa'adiya take shayar da shi wa qad rawa zalika muslimun fi sahihi imam muslim ya rawaita haka a cikin sahih littafin ga hadisin an anas ibn malik radiyallahu an an karɓo daga anas dan malik Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi atahu jibrilu wa huwa yal'abu ma'al gilmad mala'ika jibrilu ya zo wajensa a lokacin yana wasa tare da yara fa akhadahu sai mala'ika jibril ya kama annabi fa sara'ahu ya kwantar da shi fa shaqqa an qalbihi tsaga wato zuciyarsa fa alqalba ma'ana isaga kirjinsa daidai inda zuciyarsa take فاستخرج القلب sai ya fito da zuciya ya ciro ta daga inda take fastakhraja minhu alaqatan a cikin zuciyar sai ya ciro wani gudan jini haka dama zuciya ka fasa da zaga da jini a cikin to sai fitar da waɗannan gudan jinin faƙala da ya fitar da wannan gudan wannan shine rabar da shaitan yake da shi a jikinka gashi na cire kuma gafalahu sannan sai ya wanke zuciyar fi tsaf a cikin wata tasa min zahabin ta azur ta zinari bima'i zamzam da ruwan zamzam aka wanke zuciyar kaga tun daga ta ɗebo shi aka tawo da shi aka zo da shi banu sa aka wato wankin zuciyar manzo da shi thumma la'amahu sannan sai ya mayar ya hade tunda ya tsaga ya ce ko ya matso raban shaɗaɗin ya fitar na jinin ya wanke to gurin da aka taba tiyatar da aka yi ta aka mayar aka haɗe tiyatar zuciya su yanzu suna haɗe ke zuciya an gane ko sun ma'a'ada wasu fi makani sannan sai mayar da zuciyar gurinta inda take waje algilmanu ya sa'auna ila ummihi ya'ani murbe atihi. sai wannan yaran suka to a guje cikin gaggawa idan ummi zuwa ga mahaifiyarsa a matsayin mahaifiya tunda ita ce mai shayarwa a sannan shi sa malam sai ce ya nemur da ake abin nufi suka tafi gurin mai shayar da shi halimatu sa'adiyar faƙaru suka ce inna muhammadan ƙasƙutila, an kashe muhammad kaga sai ka san yadda labarin yara iki tun daga nan ko su dai sun ga an kama abokin wasan kuma an kwantar da shi rigingine kuma wanda ya kwantar da shi din nan ba yaro bane saboda haka magana in yanzu ne kaga dan yankan kai ko ko to shi yaro ba zai tsaya ya ga me ke faruwa babba ne yake daga nesa ko da yana tunanin ko ka biyo kanka ce masa ya ce, ya ce zai hange wani abu da kake ai ko ana kama shi ko su suka ruga ko sai gida labari ko an kashe shi kaga shi zai sa ka to a guje cikin kankan lokaci so da haka idan yaro zo maka zance ba a hankali irin wannan sau tare yakan haɗa iyaye faɗa maza da mata yara da mai su gida da tsanin makoci da makoci ba shi kuma yara ne sanadi kanin ɗan uwa ɗan uwa ba shi kuma yara ne eh eh ya rufa su ya kurje shi kuwa je ce muku ya kare sallah sarki gasi sai hankali ta shi to duk wannan karatu zai fito maka da abu a ciki da yaro ya zo maka sai kan ki tafa mai a cikin hali to sai ki sadar ta manzo daga kawo manzo sun je sun ce an kashe shi ko sai ka bi shi a hankali har sai ka samu makama in ba haka ba sai ka zo ka ji kunya قالوا إن محمدا قد قتل suka ce an riga an kashe Muhammadu fastaqbaluhu sai suka fuskanto shi ma'ana an taho da manya da yara an dawo gurin da yake wa huwa muntaqi'ul law wato yanayinsa ya sauya asalin kace muntaqi in ka koma da ga wato harshen larabcin lokaci na nufin ya gudu gudu ga cikin wal'adiyat babu ha falmoriyati fadaha falmogirati sai aka ce fa'asar na bihi na ƙa'a aka ce mun ko to wannan fa'asar na bihi na ƙa'a na allah yana rantsuwar da wakan da suke ta da da kofatansu an naƙo ne ƙurar sai suka zo suka tar da shi muntaƙi'ul lau ya yi buɗi-buɗi da shi sau da an kwantar da shi a ƙasa an yi aikin da aka ko sau da haka in ana tiyata ba irin tiyatar da ake allura ba ce wannan ba allura aka yi masa ba dai ka ce ya daga an kashe ko kuma an sa shi bacci eh za a iya sa shi baccin amma kuma da yiwuwar cewa sai wani shure-shure an fahimta ko ko kuma kwantar wadda ake masa kan ko da an tashe shi wurin da sai an ganta to kuma mun tasa wannan wani lokaci kuma yana nufin cewa yanayinsa ya sauya daga yadda aka san shi akwai alamar wani canji a fuskarsa kamar da anas yake ba da labari cewa in ya kalli kirjin manzo yakan ga gurin ɗinkin da mala'ika ne na haɗe kirjin bayan cire zuciyar da imiyar to ga gurin alamar ɗinki na aji kaga musulmi suna da sanin siyasa duk da dai ba da irin yadda aka santa yanzu ba to mala'ika ya yi siyasa ga manzo tun yana ƙaramin sa ɗan shekara hudu ta ƙila sun yanzu ne masu a bari sai ya kwari. ya ba za ta yi kyau ba ko hikimatu shaqqis sada hikimar da ta sa aka tsaga kirjin manzo sallallahu alaihi wasallam فيها تهيئة رسول sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم mafi من الشر a wannan tsarin kirjin da aka yi manzo akwai shirya shi da ya masa tanadi lil'isma don samun wato tsaro da kariya mina sharri daga sharrin shaidan tunda an cire rabon shaidan daga zuciyarsa to ya samu kariya daga shaidan yi masa irin abin da yake wa sauran yan adam ko shi zai ba shi damar shirya karbar abin da za a yi masa na wahayi zuwa gaba wa ibadati ghairillahi da abin da ya shafi bautar wani Allah an cire abin da zai bayu da tafi ga bautar wani Allah ta'ala madaukaki litalaqi ma sayatanazzalu alaihi min alwahyi ma sayunazzalu alaihi ko min don kuma ya iya tunkarar abin da za a saukar masa nan gaba na wahayi in zuciyar bata samu wannan shirin ba wahayin in ya zo ba zai karɓu ba sai aka masa shiri tun sami a shekara ba a fafe gora ranar tafiya duk da cewar wanda mai fafa gwarar zai iya fafe ta a ranar tafiya kuma a yi tafiya tun da Allah ne ko? to kama annaha kanat i'lana min Allah ta'ala kamar yadda hakan ya zama wata sangawa ce shelantawa ne daga Allah madaukaki li makanatihi na matsayin manzo wa manzilati da darajar da Allah ya masa masaukin da Allah ya sauke shi a kaina ya fi kowa zo sigari tun yana ƙarami tun yarinta wahiya aidan har wayo dai wannan tsaga tsirin da aka manzo tasirun da kalbi tsarkakewa ce ga zuciyarsa fi suratin ta wani hoto ko salo matiya da za a iya gani a fili tabbahar amaman nasu wacce ta fito gaban mutane jami'an baki da har yara suka je suka ba da labari ai da ubangiji ya zo zai yi masa wannan shirin ba sai an zo an kwantar da shi an tsaga ba a shi ya ci wani abin da zai je kwaran yadda wannan jinin ya fita kuma ya kashinsa ko ya fi tsarinsa ko iguminsa amma sai aka yi wannan wani abu wanda zai zamanto a gani a hoto a iya fahimtar wani abu ce to kai wannan bawan allah duk yadda aka yi a kowane abu tare da shi don su wanda ake tare da su su fahimci wani abu falam yartakib isman dan haka shi manzo sallallahu alaihi wasallam tun wasa bai aikata wani sako ba wallan yasjud li sanamin bai taɓa sujada ga wani gunki ba min tsofulati tun yarintarsa ila fati ya haɗla ya karɓi ransa sallallahu alaihi wasallam idza kana shaytanu lahu hazzun min qulubi tibyani idan har shaydan yana da rabo da kaso a jikin zukatan yara tunda manzo yana yaro aka cire wannan rabon shaydan din daga cikin zuciyarsa to idan har shaydan yana da rabo a cikin zukatan ƙananan yara wa hiya lam tahmil a wannan lokacin ma zuce yara ba ta ma kai ga ɗaukan kullata ba ba su waye ma su kullace ka ko su gaba da kai ba amma da rabon shaidan wala bughdan ba su kai lokacin za su yi gaba da fushi da kai ba wala hasadan ko kushe kan wani abu da Allah ya maka fa kaifa bi qulubil kibar to yana ga kuma zakatan manya manyan mutane anan matsalar take an fahimta ko mala ya ciro wannan gabar ta karshe ta hudu a wannan shafin daga wato littafin rasulullahi fi makkata bina'an wata ake ko bina'un wata ake manzan Allah a lokacin rayuwarsa a maka a matsayin wani gini da kuma wato foundation na abin da zai biyo baya to wannan yana daga cikin foundation din tsaga kirjinsa da ake na wani doktor yahya bin ibrahim yahya ya koyar da mu a jami'ar madina mutum ne wanda yake kaunar wato ainihin dalibai. shi duk dalibi a gurinsa kamar ɗan da ya haifa a cikin sa in ya kai ganmu kamar ya haɗe ga taimako in aka ce ka da matarka a yanka sarago a ba sadaka a muku kyauta a yi muku abin haka yi ya hayar ya haya. ga baiwa in ya zo na karatun bukhari haka dama kawai haka zai lutsa hannun قال الإمام البخاري رحمه الله kaza kaza kaza babun fi kaza ko za ka ji da daga makaranta yan baiwa Allah yawaita mana irin شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين an tsara kirjin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sau biyu وتطهير قلبه الذي هو أنقى قلوب البشر da kuma batun tsarkake zuciyar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuciyar da tafi kowace zuciya daga cikin zukatan mutane tsarki wannan abin da aka yi ya dullu to sai zama shakku sadarin nabi kenan shakku sadarin nabi sallallahu alaihi wasallam marratayn wa tathiru qalbihi alladhi huwa anqa qulubil bashar ga cikon maganar aga kirjin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da aka yi soju da tsarkake zuciyarsa da aka yi wacce ita ce zuciyar da ta fi dukkan zukatan mutane tsarki ya dullu ala ta ahudul qalbi hakan yana nuni akan mahimmancin bibiya al'amarin zuciya duk abin da ya shafi na zuciya to a tsaya a bibiya shi in zuciya ta saƙa ma abu ta ne yi nazari sake nutsuwa daga ta gama ta saƙa ma kadara kan abu a'a ka karɗa kaiwa kana kawo akan al'amarin zuciya wata tsahir ko eh, bisiyanati da wato ainihin tsare ta wata tsahir ta tsarkake ta wa adamin gafalati anhu da kuma rashin rafkanuwa daga zuciya ma'ana duk sanda za ka yi wani abu yi ƙoƙari ka gina zuciyar mutum zukatan ɗan adam a sa masa nagarta yadda cewar zai gaskiya a bari yadda zai zama mai amana yadda zai zama mai haƙuri yadda ya zama mai juriya yadda ya zama mai kunya in wannan abin ya gina a zuciyarsa ko kana gurin ko baka gurin zai yi to a baiwa zuciya wannan kulawar wannan abin da aka yi da na ƙara zuciyar manzo a wanke hasso biyu a tsabtace to yana gaya mana cewa duk abin da yake sa zuciya ta karɓi tsarki ta karɓi nagarta to shi ya kamata a baiwa muhimmanci da kulawa idan aka samu wannan to an samu mutum in aka rasa wannan an rasa shi to da in karfinsa ka fi turan da ba kai ko ba ka kusa da gurin siyasa zai in kana nan saboda kaka kwakɗe shi sai a tafi a haka kana matsawa shi sai kuma ya biya sai a ta kwangaba baya baya amma in shi ya karɓa ya samu nagartar to ko kana gurin ko baka gurin nagartar za a wannan tsarkin zukatan ya fi abin da ya shafi wato gangan jiki fa huwa makmanul adu dama kuma ita zuciya ita ce maɓoyar abokin gaba shaɗan kenan makman shine wato wani wajen mafaka ita ce mafakar abokin gabar mutum wa mahalli wasu wasati gurin jefa kokwantansa ainihin tunkara i jefa babanmu na farko annabi adam kokwanto ko wa gazu nan ne gurin wato yakin dama nan yake zuwa kai makamansa ga dan adam sai na maka wani abu da bai kai ya kawo shi ko ka kwaɓe shi gaba ba zai kuma maka sai ka tufar kafa maka kana kwaɓe shi kuma ka ce ya shame shi ana a karuwa sai kuma ka rasa yadda za ki sai ka jana ya tashi ya tashi kaɗai yana yana haƙƙi saboda mai magana ta ciko zai biyo baya ko to al'amarin zuciya yana buƙatar sannan a hankali da kuma dasa ta akan abin da ya dace as'ilatu lil muraja mala yace tambayoyi dan koma wa abin da aka koya a bibiye shi maza ra'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam sallam me annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya wata. shanu ko raƙuma ganin dabbobi ƙananan dabbobi ko saboda an fi samun dama tausayi a su ne masu rauni a a kawo masu kiwon raƙuma da shanu ba sun fi ɗan kaushi-kaushin ma'amala saboda wanda suke ma'amala da su kuma masu wahalar sha'ani kamar mai kiwon jaki ne shi ba tsara zan shi da zuciya kamar jaki wando so taurin kan jaki ma sai ce aina na fi ka taurin daga aka har abu ya zama ɗabi'a wa aina kana zalika a ina haka ta faru wannan kiwon da aka yi na yayi a bani sa'ada ba sa'ada ya kuma yi a makka uzukur hikimata zalika faɗo hikimar yin haka zai samu ƙwarewa da horo na yadda zai mu'amalci al'ummar da zai wato isa masa da saƙon kira kusan wannan ne jigon eh, samu tausayi haƙuri da sauransu fi ayi sanatin kanat hadisatu ta sadar a wata shekara aka tsaga ƙirjin shekara ta hudu shine tsagawar farko tuna ita ce ta shekara ta hudu ɗayar ma za mu ji ta kuma lokacin da aka yi isra'i da mi'raji wa aina waka a ina aka yi tsaga kirjin nasu a can banu sa'ad udhkur tafasil al-hadisa gaya mana filla filla yadda abin ya faru <laughs> za mu cinye lokacin ko amma dai ai daga jin yadda aka kama wannan ko kuma gida sai ka zauna ko a ɗakin ka bari mu filla filla su tsaro kana yin filla filla kwakwalwa ta ɗauka shi ke da an zo ba a samu zuwa malam ba irin shirin da ake na fili da aka samu ɗalibin malam kai za ka ba da bayani so da kayan filla filla su a ɗaki kai kaɗai ma ba kowa ba. ma hikimatu shakki sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam me hikimatu sa'a ta ƙari ƙarshen manzo tsira da amince Allah ta dan a cire rabon shaidan daga cikin zuciya wace alama ka sani daga alamomin annabtar annabi kafin ya zama annabi an gane ku to nan ma yara kuma an musu cewar annabi wata rana yana wasa tare da yara sai mala'ika jibrilu ya zo ya ɗauke shi ya farɗa ƙirjinsa bayan ya kwantar da shi ya kuma fitar da rabon shaidan daga cikin zuciyarsa ya bi da ruwan zamzam ya wanke kuma ya haɗe ƙirjin ya ɗinke <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يلا Zalla. A lokacin da ya Allah ya kawo samun to a tsarin koyarwa addinin musulunci idan mace tana da ciki Allah yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahunna matan da suke da ciki iddarsu ta haihuwa da ta saki shine ta haife abin da ke cikin idan mutum ya saki mace mai ciki yanzu bayan minti goma da sakinta sai ta haihu ta gama idan idan mutum ya rasu yanzu iban matarsa da ciki bayan an kai shi an dawo ta haihu ta fita daga takama. Wannan shi abinda wannan ayar take ambata mana kuma shi abinda da dama daga cikin malamai suke kai aya da take maganar cewar wanda suka rasu suka bar wato matayen to wannan matayen za su yi zaman wato ainihin takaba wata hudu da kwana goma wannan ana maganar wadda ba mai ciki ba ne idan mace ba mai ciki ba ce za ta zauna a wata hudu da kwana goma bayan rasuwar mijinta shine ta zama ta kaba idda ta ta kare an fahimta ko iddar kuma matar da aka saka in ba mai ciki ba in tana yin jini shine a samu jini uku ta samu tsarki idan kuma ba ta yin jini wata uku sau da ka ita wannan da kake magana idan za a tafi a kan fahimtar da wasu daga cikin malamai suke kai daga sanda aka ce bayan an kai shi an binne aka dawo tayo su ta gama ta kaba amma in ka a kan abin da wasu daga cikin malamai suke kai kamar musamman malikiya su suna cewa za a ɗauki mafi nisan lokaci daga cikin lokutan biyu idan da mutum ya rasu matarsa tana da ciki sai aka ga cewa aka ce za ta yi wata hudu da kwana goma za ta gama wata hudu kwana goma ba ta haihu ba cikin bai kai a ce ta haihu ba sai suka ce to anan haife cikinta shine gama ta kabar amma idan aka fuskanci cewar idan aka ce in ta haihu ta fita daga takaba to duk inda aka samu wata ɗaya za ta fita daga takaba sai su to wannan fitar daga takaba sai ta wata hudu da kwana goma ko ta haihu ba ta fita ba an fahimta ma'ana suna cewa a cikin lokutan biyu ko haihuwar ko kuma wata hudu da kwana goma wanda ya fi nisa shi za a ɗauka shi ne ta kabar dama dai an kama tashar to wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suke amma suke cewa watan ayar fito ta bayani karara wa ulatul ahmali hunna an hamla hunna to ba za su dauki wannan tawilin ba an fahimta ku ne abin da in bari ne fa ta haifo abin da yake cikin da barin ko kuwa yana nan a ciki an gama da bari da haihuwa duk hukuncin iri ɗaya amma wasu na cewa in bari ne za a kalli barin idan bai wuce wata ɗaya zuwa biyu ba suka ce bai samu cika halitta ba to jinin jinin cuta ne ba na haihuwa ba za ta yi ta kaba amma in ya kai wato ainihin yanayin a ce kamar ya ɗauko salon zama halitta ce ko an samu wata hudu ana magana ma busa rai to ma an ɓaro shi ko kuma ya fi wata uku da wani ba a ce ma halittar ta fara bayyana da aka suka ce to in wannan ne tana haife shi tana ɓarar da shi ta gama ta amma in ya zama turin wata ɗaya ne wata ɗaya da wani abu in ta barin suka ce wannan jinin cuta ne ba za a kirga shi a matsayin ta gama ta kawo ba akwai da suke da wannan bayanin cikin wani amma dai wasu na cewa ko mai taɓaro abin da yake cikin ya fito ta gama ta kawo na ana neman littafi ɗan cikin littafin a za su kawo insha Allah ai ba ma a ce masu jin in dai so yake kiyaye da labarin manzon yake da kuma tarihi da kuma abin da ya koya aiki ai ba mariya wanda ya ji wannan zai tafi da littafi kawai dai jinkiri aka samu zai samu nan an jima kaɗan Na. sanda haka faɗa ƙirjinsa eh yake cewa sanda aka zo aka kama manzo aka tsara da ƙirjinsa da mala'ika jibril ya zo yi wannan aiki yaran ashe sun ga abin da ya faru ke ke eh, ai wannan dama ya faru a lokacin manzo ma mala'ika jibril in ya zo a siffar mutum sahabbai duk sun gaggan shi ko a gan shi dai a siffar mala'ika ba za a gan shi amma su ma ran su dai za su wani mutum ya zo ya kama muhammad yana ta ya kwantar zai kashe ko ai haka suka yi suka bai amma waye bai sani ba eh, a lokacin ma duk ba wanda ya san waye kaga sai da manzo yake maganar waye yake cewa mala'ika jibril ya zo masa kaza kaza kaza ina yaro ga abin da ya masa eh, na'am alaikum salam Thank you. mace take da ciki ake tunanin ko kwantacce ne sai a ji a bincike a yi tsakanin mai kwari don tabbatarwa akwai kwantaccen akwai kuma wanda ba kwantaccen ba da wasu lokuta mata akwai wanda suke fuskantar rashin lafiyar mahaifa sai zaman to cikin mahaifar ya fitar da wani ƙari ƙari sai ci gaba da girma yana ƙaruwa sai a ganin a cikin ta yanzu ya kai wata kaza kamar wace wasu za ta kuma duk alamu na su kwarnafi su amai su waye duk irin na ciki sai ga tana su tare irin waɗannan wanda ba sa jinin al'ada cikin sauƙi haka yake faruwa da suka idan ciwon ya taho kusan kamar irin ƙarshe ƙarshe ko kuma wace tsawon matsala za ta iya rabuwa da su sai zama ƙari a ciki sai ci gaba da girma ko ƴar uwata da muke uwa ɗaya uba ɗaya wacce ta rene ne tun daga yayi har na kai kamar kimanin shekara sha biyu irin haka ta faru da ita dama cikin ita ce bata bayarwa ba to ƙarshe lokacin za a mata wannan tiyatar fito da wannan ƙarin an ɗauki jinina da wannan yana aka ƙara masa to da haka wannan haka aka ciro shi a kowa guda aka ɗauko shi kai ka ce jaririn ne to wasu irin wannan sai ta cewa kwantacce kwantacce ko ba wani kwantacce aba ciwo ne kuma aka yi sukarin ana iya fahimta a san me ke faru in aka san ba kwantacce bane sai a magana cewa irin rabon gadi za a ba kuwa rabon wanda kuma Allah ya ba ta lafiya akwai kuma abin da matakan siyasa ko magani ko kuma wanda aka san cewa a'a dan an same shi an yi tsakanin dan gashi aku amma ne wata matsala ta faru da uwar da ta yi tasiri kan ɗan. abin da zai rika zuwa masa na sako ya ci ya haɓaka ana samun matsala gurin zuwan sakon kamar mutumin da bai da lafiya za ga yana ta motsewa yana ramewa ba abinci ne baya ci ba amma abincin baya aikin da ake so a cikin bai iya cin yadda ya kamata sannan kuma ko ya cutar ba za ta bari abincin ya aiki a jiki ba sai ka da wannan ɗan matsalar ta haiku da shi ma ɗan sai ga bai ci gaba da girma wannan ita ma ko ta ɗaliba da na koyar a nadi jelle mu mijinta ma kuma haka muke ko daga mijin na dawo hutu sai ya zo kar sai ta ma haka aka yi ta wannan daga karshe da aka ba ta magani aka wasu aiki a asibiti shi na sai ɗarin ɗan ci gaba da ina nan yanzu sunan sabilal yanzu haka ma sai ya goya ne ya gudu da to ita ma nan kwantaccen ya yi shekara da shekara ana ta fama to ana samun irin wani ɗin to abin da ya kamata sai a je tun da Allah hore yanzu harkoki a zamanance na ɗau hoto a yi waye a yi waye duk sai a yi wannan aka tabbatar da ɗan in an iya fahimtar ma irin ya yi ƙwari in ya harbuta an iya ganin mace ko namiji to kai a rabon gado a ajiye maka sansa an fahimta shi ne abin da na'am wannan karatun mu na baya <coughs> littafin su da mu sai mutumin ne yake tunanin ya yi rage a raka su ta biyu da ya zo ta uku kuma sai yake tunanin ya yi ƙari ko to an mun faɗa cewar akwai ƙari ko ragin da kake da tabbacin rinjayen ɓangare da wanda baka da tabbacin rinjayen ɓangare in kana da rinjayen cewar kayi su za ka rinjayar da kayan su za ta zama me ba a duko in ba ka da rinjaye za ka yi kabalin an ga littafin ya dawo ko ani na san ba ta tafiya a ai wanda ya karatu wannan yanayin rayuwar manzon kuma ta tafi da littafi ai baya gane yake an fahimta da haka idan ka yi tunanin cewar ka yi ragi za ka dubi wani irin ragi ne ragin nan wanda za a wasu jira ne ko wanda ba za a wasu jira don ba kowane ragi ake wasu jira ƙarin nan wani irin ƙari ne wanda za a wasu jira ne ko wanda ba za a wasu jira ba sannan kana da tabbacin kayi ƙarin ma'ana rinjayen kayi ƙarin ya fi ƙarfi a zuciyarka ko kuma rashin rinjayen ya fi ƙarfi su da ka in rinjayen ya fi ƙarfi za ka yi ba'adi in rinjayen bai da ƙarfi za ka yi ƙabali kuma in wannan da ya faru cewar ƙari da rage dama mun ce ƙabali aiki na'am na'am eh aka ce in an fahimta ma cewa gashi ya harba za ga cewa ai eh, alama da aka yi tsakanin din juya wanda ya sa ga wato alama marina to ai ko namiji ne ma aka zo aka raba gado da namiji to kuma ko sai aka sa kafin yawo sai to ku zo baya ta haihu a kara muku matsalar a ce ba a raba da shi ba kun cinye an gane ko da yadda magabata suke lokacin da ba harkar tsakanin din ta ce to dama dai ma galibi masu haihuwa ɗaya ɗaya aka fi haihuwa ko a haifi namiji ko a haifi mace amma ana samun masu biyu su suka fi karanci ta ce to mu ɗauka ƴaƴan da suke cikin ta biyu ne ko mu ɗauka din maza ne a raba akan haka in kun mutu sai an raba akan haka ko sai a haifo ƙwato guda ɗaya ta ce to ga rabanka ɗauko mana ɗayan ku ku zo baya ta